Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita ishirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sararan mu kai tsaye ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a niyya fm noma da kuma dalot fm kana kuma ana iya sauraron mu duk lokacin da aka so hakan a voa africa voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com a kasar ghana ma ana iya sauraron mu a alfa radio da ke kumasi masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci yau alhamis hudu ga watan afrilun shekarar 2019 yusuf aliyu harandani ta da zahra aminu fage da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna ɗauke da rahoto a kan muhimmancin tazarar haihuwa da irin illolin da rashin hakan kan haifar shi mamman sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabban shi da mutanen bayan shi kan su tozanta mata su bari mata su huta ya zaman yaro da wannan yaro sun samu sarari su kuma mahukunta a Najeriya na daukar sabon salo dan yaƙi da annobar da ta kunno kai a arewacin Najeriya ta satar mutane da neman kuɗin fansa saboda su dada fahimtar suwaye masu sace mutane in ka tuna kwanan nan mun gina wajen jirgi mai saukan angulu a kasan birnin gwari Daga bisani kuma Hauwa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraro Assalamu alaikum. Akwai alamun cewa ma'aikatan jirgin saman Ethiopia da suka yi hatsari jim kaɗan bayan tashin jirgin a watan jiya. sun bi duk ka'idojin da suka kamata wajen tuka jirgin kamar yadda aka umarce su da aikatawa a cewar wani rahoto da aka fitar a yau alhamis rahoton farko da gwamnatin habasha ta fitar ya tabbatar da cewa ma'aikatan sun kasa sarrafa jirgin kera boeing 737 max 8 bayan da ya soma tangal-tangal a sararin samaniya duk da cewa sun bi duk hanyoyin da suka dace wajen tuka shi. Duk wannan bayani da dai an same shi ne daga cikin akwatin ɗaukar sauti na jirgin, kuma bayanin na ƙarfafa tunanin rashin tabbas da masana da dama suka jima suna yi game da amincin na'urar da ke sarrafa jirgin saman na Boeing. abin da ya janyo har ƙasashe da dama a yanzu suka dakatar da amfani da irin waɗannan jirage tun kusan wata guda da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gaya wa shugabannin kungiyar tsaron turai ta NETO cewa dole ne kungiyar mai kasashe 29 a cikinta ta fito da wani sabon salo na yadda za ta tunkari sababbin abubuwa masu barazana ga zaman lafiya a duniya. A lokacin da yake jawabin buɗe babban taron da ministocin harkokin wajen turai suka fara. tun ajiya a nan Washington don bikin cikar shekara saba'in da aka kafa kungiyar ta neto. Pompeo ya gaya musu cewa wajibi ne a san yadda kasashen nasu za su fuskanci duk wata barazana da za ta iya fitowa daga kasashe irin su China da Rasha. Musamman barazanar da za ta iya kai hare-hare a cikin duniyar gizo ko ga ma'aikatan makamashi da kuma fuskar soja. shi ma da yake jawabi jiya ga taron haɗin gwiwa na majalisun dokoki biyu na amurka babban sakataren neto ɗin Jan steltenberg ya ja kunnen amurka da ta kwana cikin shirin fuskantar ƙarin tsokana daga rasha za a tuhumi baturen nan da ya ayyana kanshi a matsayin mai aƙidar kyamar wasu jinsuna na bil'adama wanda ake zargi da kisan da ya yi wa masallata a wasu masallatai biyu na ƙasar new zealand da laifin kisan mutane hamsin. Haka kuma 'yan sanda sun ce mutumin ɗan asalin Australia wato Brenton Harris Tarrant ɗan shekaru 28 da haihuwa. Har ila yau za a tuhume shi da laifuka 39 na ƙoƙarin kisan kai. Inda zai bayyana a kotu karo na biyu a gobe Juma'a a babban kotun da ke birnin Christchurch da ke can New Zealand. Taron dai zai bayyana ta hanyar bidiyo ne daga kurkuku mafi tsaro a Auckland. Ba za a neme shi ba ya amsa ko ya musanta zargin da ake mishi a lokacin da zai bayyana ta biyu a kotu gobe. A can baya an tuhumi Tarrant ne da laifin kisan kai guda ɗaya lokacin da aka kama shi saboda hare-haren ta'addanci da ya kai ran sha biyar ga watan Maris a kan masallatan Allur da Linwood ta amfani da makamai masu sarrafa kansu. Labaran na zuwa ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kwamitin kula da ayyukan gwamnati na Majalisar Wakilan Amurka ya nemi baitin malin Amurka da ta kawo musu dukkan takardun haraji na shekaru shida na shugaba Donald Trump. ɗan majalisa Richard Neal wanda ke jagorantar wannan kwamiti da ke aikin duba yadda ake aiwatar da dokoki da suka shafi harajin ƙasar ya ce yana son duba dukkanin harkokin kasuwanci na Trump ne. Shugaba Trump dai shine kaɗai shugaban Amurka na farko a cikin shekaru arba'in da suka gabata. da yake bayyana harajinsa na shekara da shekaru da yake biya tun daga lokacin da ya shiga takarar shugaban ƙasa. Rahotanni daga Japan na cewa an cafke tsohon shugaban kamfanin motocin Nissan Carlos Ghosn a bisa zargin almundahana da kudaden jama'a. Lauyoyi sun ce an tsare Ghosn ne a gidansa da ke birnin Tokyo. a bisa zargin cewa ya kwashe kudaden kamfanin Nissan kimanin dala miliyan biyar ya maida shi nashi na kansa. Tun ma a cikin watan Nuwamba shekarar da ta gabata aka so mu kama wannan mutumin ɗan shekaru 65 da haihuwa a bisa zargin cewa ya fi shekaru goma yana saka ƙarairayi a cikin rahotannin da yake gabatarwa a kan kuɗaɗe da ke shiga kamfanin na nisan, Inda ya rage dala miliyan 82 daga cikin yawan ainihin yawan kuɗaɗen da kamfanin ya samu. haka kuma an sake kama shi a watan Disambar bara akan zargin ya ɗebi kuɗaɗensa na kansa dala miliyan goma sha shida ya saka a cikin ma'ajiyar banki ta kamfanin na Nissan. A gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, a can baya dai kun ji cewar muna ɗauke da rahoto akan muhimmancin ba da tazara wajen haihuwa, wanda masana ke ganin cewar akwai wani alfanu a dangane da haka, musamman ga uwa da kuma abin da aka haifa wajen samun nagartacciyar lafiya. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto akan muhimmancin hakan. farfajiyar asibitin haihuwa ta unguwar yantala da ke birnin yamai kenan da hantsin alhamis dinnan hudu ga watan afrilu inda dimbin jama'a suka halara domin kaddamar da wani shirin musamman da ake kira proje amplify pf wanne a ƙarƙashin sa gwamnatocin Nijar da Amurka ke hangen magance matsalar mace-macen mata da yara lamarin da likitoci ke dangantawa da rashin saka tazara tsakanin wannan haihuwa da waccan. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar. Duk macen da za ta haihuwa a ce ta taimake ba ta cikin hatsarin ɓadda rayuwarta. A ce ta ɗauki ciki ta samu ta yi wata tara nan ba ta samu ɓari ba. A ce in ta aihi yaron nan ta aihe shi lahiya. A ce an rage rirritsa a samu a rage mace-macen yara yara a rage mace-macen mata to kun ji muhimmancin wanga furushe miliyan dubu goma na sefa ne kasar amurka ta hanyar hukumar usaid za ta kashe domin wannan shiri na tsawon shekaru biyar wanda kuma za a aiwatar a yankunan yamai da zandar da nufin sassauta wahalhalun jama'a a bisa la'akari da yadda matakin ka iya baiwa yara damar samun ilimi yayin da iyayensu mata za su samu damar gudanar da wasu ayyukan ci gaba kamar yadda jakadan amurka a nijar ambasada eric p. ke faɗa. With growth rate being so fast, that makes health and education moving targets. It makes it much harder to develop and make meaningful progress in those two sectors. mata da kare yara Madam Elbak Zainabu ta jinjina wa wannan yunkuri da take ganin yana da alfanu sosai ga rayuwar iyali. yau mace in ta zamanto a ce ta kasa ɗiya shidda kuma kowace shekara ta aihu a ita kanta ba ta lahiyar kirki ba ta yi kwanan kirki ba shi ma zama da ke akwai sun yawa shi da kanshi mijinta shi ma bai samu lahiya ba saboda kullum yana hanyar likita kullum yana kashe kuɗin magani to kome ke ra'ayin jama'a akan wannan batu na tsarin iyali ba da goyon baya bisa wannan sabon proje da Nijad ESI dai sun kai lanse yau. Muna so ko kowa mata su gane su ba da goyon bayan su bisa sabon wanga proje da Amerikawa sun kawo muna. Tsarin yari bai da wani muhimmanci ko a bar mutane su haihu bakin da Allah ya tsaga bayana mishi abinci. Shi ma Mansu Allah Alaihi Sarra ya gaya ma sabon shi da mutanen bayan shi kan su tozanta mata su bari mata su huta ya zaman yaro da wannan yaro sun samu sarari asibitoci na kai kamata masu gidaje su barin mata su ba su dama su je su ɗauki magani ko maganin bai da illa. Uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu da ke matsayin uwa a wannan biki ta yi kira ga shugabannin al'umma wato sarakunan gargajiya da malamai da kafafen yaɗa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu su dage don fahimtar da jama'a illolin da ke tattare da haihuwar rurrutsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman Muni Barma. Daga batun kiwon lafiya sai na tsaro, inda jami'an tsaro a Najeriya suka ce sun gaji da irin yadda ake ci gaba da musguna ma 'yan ƙasa. Wanda hakan yasa suka fito da sabon tsari na yaƙar wannan matsala da take ci take cingewa ta satar jama'a da neman kuɗin fansa. Wakilin sashen Hausa a fannin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton. and especially along Kaduna-Abuja highway, the situation a gwari area sofeta janar na 'yan sandan najeriya kenan muhammed abubakar adamu yayin da yake magana a hedikwatar tsaron najeriya bayan da ya gana da manyan hafsoshin sojojin saman kasar inda ya nemi su marawa jami'ansa da fasahar tattara bayanan tsaro na taswirar babban hanyar abuja zuwa kaduna da ma yankin birnin gwari don tunkarar matsalar masu satar mutane da neman kuɗin fansa da ma gada-gada irin na 'yan bindiga daɗi his bandits and kidnappers are getting out of hand. Sufeta da 'yan sandan wanda ya amince cewar lallai kam matsalar satar mutane abin yanzu ba a cewa komai. Al'amarin da ya ce shi ke kara matsalar yankin Zamfara yake kuma fantsamawa zuwa yankin Abuja. shugaban 'yan sandan najeriya ya ce ba mu da karfi ta sama abin kenan ma da ya sa na zo don na ga babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya don neman tallafinsa mu yi aiki tare wurin tunkarar wannan matsala na satan mutane uh, uh, tun da farko sai da babban hafsan sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya zagaya da sufeta janar din cibiyar tattara bayanan sirrin samar da tsaro ta amfani da bin diddigin taswira na wannan runduna da aka tsara aikinta da na'urori masu aiki da kwakwalwa da ka iya ɗauko hotuna da bayanan tsaro a dazukan abuja zuwa kaduna zamfara katsina naija da kogi matsalar tsaro musamman ma dai akan hanyar abuja zuwa kaduna a baban nan ita ke ci gaba da cewa jama'a tuwa kwarya kuma na tambayi babban hafsan sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ko wani mataki suke ɗauka kawo yanzu to al'amura duka na wannan ah, security na hanyar abuja na daya akwai jiragen mu da ke aiki kan hanyar railway daga kaduna zuwa abuja kulliyomi kuma su ma 'yan sanda suna nasu aikin saboda su dada fahimtar suwaye masu sace mutane in ka tuna kwanan nan mun fina wajen jirgi mai saukan kan angulu a kasan birnin gwari wanda an kare za mu saka jiragen mu su iya sauka a gun saboda su taimaka ma yakin da ake a wannan yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan haɗaka na 'yan sanda da sojojin sama zai yi wurin kawo ƙarshen tu'anatin masu satar mutane hassan mai na kai muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai kaina masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu agogo ma'anan yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar tarin shiƙa wacce a turance ake kira da pertussis. Tarin shiƙa cuta ce da ake yawan kamuwa da ita wadda ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa kuma cutar kan shafi hanyoyin numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita mu da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tarin shika. Tarin shika wani wani tari ne wanda wata kwayar cuta nau'in a bacteria da ake kira Bordetella pertussis take kawowa. Tari ne wanda yake dan dadewa kuma yakan yi wahal da mutum musamman yara. A wani lokaci a da hara ne mai lakani da sunan tarin kwana ɗari saboda kasancewar baya tafiya da wuri kuma yana yaduwa cikin al'umma sosai in mai shi ya tarin koyi atishawa zai iya yada shi cikin jama'a. Cutar pertussis ko tarin shi yana ɗaukar lokaci a jikin wanda ya kamu da cutar kafin ya bayyana? Eh, idan kwayar cutar ta shiga a jikin mutum za ta iya kwana biyu zuwa goma kafin mutum ya fara tarin. Akan samu wani lokaci ta ɗan fi tsawon haka kafin ta fara bayyana. Ita ma wannan kwayar cutar abin da take tana ta sakin wani guba ne. Wannan guban nan shine yake kawo wannan tarin. To likita yaya tarin shikan nan yake shin daban ne da ɗan tarin da aka saba na nan mura? Da farko yakan fara ne kamar ɗan tarin da aka saba na mura, ɗan mura haka da ‘yan tari sama-sama da watakila ‘yan zazzabin da bai kai ya kawo ba da ɗan ciwon jiki wani lokaci. Bayan kamar sati ɗaya zuwa biyu sai kuma ya tsananta. Idan ya tsananta nan kuma ba ko da yaushe yake ba, sai ya zo sai mutum ya tari kamar minti ɗaya a jere sai kuma ya ɗauki lokaci walakalla ma sai ya awa ɗaya awa biyu bai kuma yi ba, amma in ya zo sai ya zo kuma sai ya zo kamar minti ɗaya mutum ya tari. musamman a yara sun yi suka tarin nan sai su amai kwai abin da ake cewa whoop din wanda shi ya bashi wannan sunan na whoop din idan ya tarin ya tare sai ja numfashi da karfi sai ya kara kananan yara ba sa wannan whoop amma yanda suka dan girma da kuma manya suna yin wannan a lokacin nan saboda wahalar tarin nan da amai yakan sa yara ba sa iya cin abinci sosai sai ya zama wani lokacin yana daga cikin dalilin da yunwa tana iya shiga yaro saboda abinci baya zama hakan na nuna cewa kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta? Kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta. Yawancin an yi tarin a iska yake kowa zai iya kamuwa. Amma wanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi sun fi kamuwa. Kin ga kenan kamar yara wanda su ne yawanci garkuwar jikin ba ƙarfi sun fi kamuwa. Da kuma wanda ba su taɓa yin cutar ba kuma ba su samu allurar rigakafi ba to su ma waɗannan suna da hatsarin kamuwa. Na ji ka yi maganan allurar rigakafi. Za a iya cewa cutar patisis ko kuma tarin shika tana da allurar rigakafi? Eh tana da allurar rigakafi. Tana zuwa a cikin ɗayan ukun da ake sawa yawanci wato da na mashako da sarki haƙora da shi wannan tarin sukan zo cikin allura ɗaya. A yanzu kuma wasu an ƙara waɗansu ma har allurori shida ne a ciki. To amma ana fara ta daga sati shida ne yawanci shi ma sannan ana yin ta kamar guda uku zuwa hudu sannan bayan a shekara biyar akan ba da abin da ake ce booster saboda a ya samu kuzarin garkuwar jiki. Babba wanda bai karbi alluran ba ya zai ya karbe ta tunda cuta ce da ke iya kama manya da yara. To wanda bai same ta ba ya iya karba amma da yake yawanci kuma manya din zaka ga wala Allah sun taba yin cutar in sun taba yin cutar suna dan samun kariya daga cutar na dan wani lokaci amma za su iya karbanta da sunan busta misali wato a sa garkuwar jikin ta karfi. Menene illar cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ce ba wasu illoli take iya haifarwa. Illolinta da yawa ga ƙananan yara misali jarirai idan suka yi tarin nan suka yi tari suna iya numfashin su gaba ɗaya ɗauki yaro yana iya mutuwa saboda babu iska da take shiga cikin huhu saboda tsanani da karfin tarin nan da suke yi wasu hanyoyin jini suna iya farfashewa har a cikin kwakwalwarsu wanda jini zai iya taruwa kenan a cikin kwakwalwa shi ma yana daga cikin hatsarin da ake samu a ƙananan yara musamman jarirai sannan kuma saboda tarin da amai sai ya kasance kasance cin abinci yana zama matsala sai kasance kenan babu isasshen abinci shuga na iya yin ƙasa matsalolin da suke tattare da shuga ya kasar na yana iya zuwa saboda haka tana da matsaloli sosai wani lokaci saboda tsananin tarin nan zaka ga idanunsu ya yi ja kamar jini ya taru a idanun saboda karfin tarin hanyoyin jini a idanun suna iya farfashewa sai ka ga jini ya taru a idanun ta wasu hanyoyi mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ta atishawa ko tarin ko kuma ya taba majinar shi ko yawunsa wani kuma ya taba ta waɗannan hanyoyin za a iya yaɗa cutar cikin al'umma. likita yaya za a kwatanta yawan masu cin karo da cutar musamman ma a najeriya. suna da yawa matuka wani lokacin za ci ga kamar ma ana yin ta kamar annoba saboda idan mutum ɗaya kama kuma zai rarraba musamman ga 'yan makaranta za ki ga ƙananan yara a makaranta akwai lokacin da za ga kamar annoba ake yi kowane yaro yana yi to kuma da yake tana daɗewa ana fama da ita sai sai ka ga an daɗe ana ta faman eh, da ita kuma tana yaduwa. Wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar tarin shika musamman ma tana daya daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi wato akwai kariya kuma masu iya magana suka ce wai rigakafi ya fi magani. To lalle kan eh, tana daga cikin cututtukan da rigakafi ya fi magani saboda idan ta riga ta kama mutum to fa sai an wahala kafin tarin nan ya tafi amma magungunan da ake bayarwa din ko ko ya yi ana samun saukin tarin na akan daɗe kafin ya tafi saboda haka allurar rigakafin nan ya kasance ana yin su sannan kuma idan mutum yana tari ya samu dan hankici ya rinka toshe hancin shi da bakin shi saboda kada ya ta cikin al'umma sannan wanke hannu dinnan da ake ta magana saboda yawan wanke hannu dinnan zai wanke abubuwa da dama da muka yi magana a baya ma banda ita wannan cuta zai rage kuma yaduwar irin waɗannan cututtuka a cikin al'umma. A Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je kai tsaye don ansa tambayoyin da kuka aiko mana. To likita kwanaki mun yi magana akan mace da ta haifi yaro mai ciwon suga bai kamata a sallame su da wuri a asibiti ba. To ga wata tambaya daga Sadiya Ibrahim daga jihar Nasarawa inda ta ce to shin likita ita kuma wadda ba ta da ciwon suga idan ta haihu shin ita ana iya sallamanta a lokacin? To da Bukatar jama'a su gane cewa akwai matsaloli da dama da idan an mace ta haihu ba sa nunawa yanzu yanzu a jariri a ɗaya daga cikinsu shine misali idan haihuwa fari a ruwan nono baya zuwa da wuri don ya kasance yaron nan kuma baya samun nonon nan to fa shigan nan zai yi kasa ko da mahaifiyar shi ba wai tana da ciwon siga bane saboda babu baya sha ita kuma kwakwalwa lokacin nan shigan nan shine abincin da take amfani da shi da ya kasance babu sai ya zama kamar injin wuta mutane kai tunanin fetur ya kare masa sannan akwai cututtuka irin su misali jandis da muka taba magana a baya yawanci ba ta nuna kanta a awa hudu na farko saboda haka kenan musamman ga wadda ta na fari ne wadda ba ta da abin da bature ke cewa experience an sallame ta ta tafi gida da sunan yaro lafiya matsalolin nan za su iya tasowa ba tare da ta gane da wata matsala ba a dacen lokacin da ba a samu matsaloli ba a asibitocinmu mu zaka ga idan mace ta haihu lafiya lau to ana ajiye ta asibiti ne kwana biyu kafin a sallame ta yana daga cikin dalili saboda a tabbatar da cewar babu wata matsala da tasowa jaririn ko kuma ita mahaifiyar bayan haihuwa kafin a sallame ta to likita wani lokacin zaka ga mace ta haihu sai bayan an dawo gida bayan awanni sai ka ga jini ya tsinke mata me ke kawo haka to wannan yana daga cikin dalilan da ya yasa din sallaman nan da wuri ba shi da amfani kowace mace da akwai matsala da za ta iya kawo mata jini amma in tana asibitin nan wani lokacin daga nan za a ruga a koma tiyata ko dakin haihuwa a duba ga menene ya faru a ɗauki mataki amma in gida ne fa kafin a zo ma asibitin ta zubar da jinin nan sosai sai ya zama matsala ba karama ba to shi yasa inda hali bai kamata a rinka sallama nan da ake yi a yanzu yanzu mace ta haihu yanzu yanzu a sallame ta yana da matsaloli sosai masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya. To a gaida Hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko muna ta hanyar sadarwar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Alhaji Mele Fari. ya ce jihar zamfara ta zama wani fage na salwantar rayukan bayan allah da basu jira basu gani ba fatan mu dai allah ya kawo masa mafita amen sai kuma wasiƙar safiya na gumal zangon daura da amogali zangon daura suka ce assalamu alaikum voa al'ummar jihar zamfara muna muku fatan allah ubangiji ya kawo muku zaman lafiya da kwanciyar hankali da arewa baki daya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam murya amurka Muna roƙon Allah ka kawo mana ƙarshen masifar sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da ya addaba arewacin ƙasar mu Najeriya. saƙo daga Isa Wandila Faki a jihar Kaduna. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Muna kira ga gwamnatin ƙasar Ghana da ta hukunta duk iyayen da aka samu da hannu wajen yi wa yaransu mata kaciya domin hakan shine kawai mafita. saƙo daga Muhammad mai kayan miya Ojo Cortes Gombe. To a gaida editiya Maryam Dauda da wasiƙun masu saurare. Yanzu kuma kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Akwai alamun cewa ma'aikatan jirgin saman Ethiopia da suka yi hatsari jim kaɗan bayan tashin jirgin a watan jiya sun bi duk ƙa'idojin da suka kamata wajen tuka jirgin kamar yadda aka umarce su da su aikata a cewar wani rahoto da aka fitar a yau Alhamis. Rahoton farko da gwamnatin Habasha ta fitar ya tabbatar da cewa ma'aikatan sun kasa sarrafa jirgin ƙira Boeing 737 Max 8 bayan da ya soma tangantangal a sararin samaniya duk da cewa sun bi duk hanyoyin da suka dace wajen tuƙa shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya gaya wa shugabannin kungiyar tsaron Turai ta NETO cewa dole ne kungiyar mai kasashe 29 a cikinta ta fito da wani sabon salo na yadda za ta tunkari sababbin abubuwa masu barazana ga zaman lafiya a duniya a lokacin da yake jawabin buɗe babban taron da ministocin harkokin wajen turai suka fara tun jiya a nan washington don bikin cikar shekara 70 da kafa kungiyar ta neto pompeo ya gaya musu cewa wajibi ne a san yadda kasashe masu a san yadda kasashen nasu za su fuskanci duk wata barazana da za ta iya fitowa daga kasashe irin su rasha da china musamman barazanar da za a yi ta kai hare-hare cikin duniyar gizo ga ma'aikatar makamashi da kuma fuskar soja. za a tuhumi baturen nan da ya ayyana kanshi a matsayin mai aƙidar kyamar wasu jinsuna na biladama wanda ake zargi da kisan gilla da ya yi wa wasu masallata a wasu masallatai biyu na ƙasar new zealand da laifin kisan mutane hamsin haka kuma 'yan sanda sun ce mutumin ɗan asalin australia wato breton harris tarrant ɗan shekaru 28 da haihuwa har ila yau za a tuhume shi da laifuka 39 na kokarin kisan kai inda zai bayyana a kotu karo na biyu a gobe juma'a a babban kotun da ke birnin christchurch da ke can new zealand shugaban kwamitin kula da ayyukan gwamnati na majalisar wakilan amurka ya nemi baitul malam amurka da ya kawo musu dukkanin takaddun haraji na shekaru shida da shugaban amurka na shugaban amurka donald trump To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu namu a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin namu. Wanda idan Allah ya kai mu ya umma za mu so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan mu na yau wanda muke so ku bayyana muna. Wai shin taya kuke ganin za a iya magance matsalar rashin tsaro a hanyoyin Najeriya da ma ƙasashen Afirka? yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin zahra aminu fage da kuma wanda ya hada kuma ya ba da umarni tadi abeje da injiniyan namu na yau mr cedric franklin ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya ga shirinmu na yau da gobe.